kai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga usmanu zancen zaman mu ɗayar ga usmanu ni ji shi har gwandu ku fi ba wata wasu kutun sakano usmanu ya sai da mu ai wanga zuwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله na الرحيم huwa na لله huwa na safiru.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 ayyuka waɗanda suke na ci gaban addini ne na ci gaban al'umma ne muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon koyi da mujaddadi da kuma karanta littattafansa da aiki da ababen da yake karantarwa idan ba manta ba satin da ya gabata mun kai ƙarshen littafin nasa wanda muka sa kuma muka faro shi tun daga farkon sa har zuwa sa wato umdatul ulama wanda shine na biyu cikin jerin gwanan littafan da muke karantawa a wannan guri littafan da mujaddadi ya rubuta wannan littafi mun kai ƙarshen sa za mu yi kokari mu za zakulo wani littafi kamar yadda muka gaya muku cikin littafan da mujaddadi ya rubuta kuma majalisar mai alfarma sarki musulmi suka ɗauki nauyin bugawa domin kawo muku cikin wannan shiri namu mai albarka da yarda Allah amma kamin mu zakulo wannan littafin da yarda Allah za mu yi kokari mu yi bayani game da abin da ya shafi wasu aikace-aikacen da ba su shafi rubutu ba wanda mujaddadi ya yi a cikin wannan ƙasar nan tamu gaba ɗaya a wannan jihar nan tamu a cikin wannan yankin namu ma gaba ɗaya. wato ayyukan da suka shafi bangarorin rayuwa gaba ɗaya bangarorin addini ma gaba ɗaya wanda idan ba manta ba shirin mu na farko a wannan shiri mu ambaci haihuwar mujaddadi shi Usmanu dan Fodiyo wanda muka ambaci cewa an haife shi kusan shekara hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara sittin da tara ko kuma sittin da takwas da dai sauran waɗannan an gab da ake ta samu da kuma saɓani na malamai a hijira kenan kusan dai shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da yan kai haka aka haifi mujaddadi a cikin wannan yankin namu wasu suna ganin cewa maratta ne wasu suna ganin cewa tsagil ne wasu dai na ganin cewa dai wannan dai ƙasa dai ta gobir ce aka haifi mujaddadi a cikin wannan fatara a cikin wannan lokaci mujaddadi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai kuma wanda ya karbi ilimi tun daga iyayensa mujaddadi babansa Muhammad Fodiyo shi ne malaminsa na farko da kuma mahaifiyarsa Hawwa'u da kuma kakarsa Ruqayya wanda wa'annan dukkaninsu mujaddadi ya karɓi ilimi a hannunsu ya tashi cikin wannan gida gida na ilimi gida kuma na tarbiyya gida babban gida mujaddadi a wannan gidan ya tashi kuma ya tashi cikin tarbiyya ya tashi cikin ilimi yana karatu yana karantarwa mujaddadi kamar da nasabar sake bayyani kowa ya sansa sunansa a sheikh usman ibn muhammad ibn usman ibn salih ibn harun ibn muhammad gordo ibn jabbo ibn muhammad sambo ibn masirana ibn ayyuba ibn buba ibn baba ibn musa jokolo wanda wannan shine nasabar mujaddadi kamar yadda yake rubuce cikin littafan tarihi littafan da shi ya rubuta da littafan da ɗansa ya rubuta Muhammadu Bello da kuma littafan da shakikinsa Abdullahi ɗan Gundu suka rubuta eh, Abdullahi eh, Abdullahi Gundu kenan suka rubuta kuma wanda wannan shine nasabarsu wannan Musa Jokolo shine babban kakansu wanda aka ce su ne suka taso daga Futa Toro kuma suka zo suka zauna a ƙasar Senegal wanda wannan ƙasar Senegal wani abu ya faru a wannan lokacin daga wannan lokacin ne sai ya zan suka taso ya zan ƙabila sun tarwatsa wasu suka tsaya a can wasu suka taso wasu kuma daga cikinsu suka tasan garin makka wanda kakan nasu da ya zo a wannan ƙasa wanda da niyyarsa zuwa makka ne bayan ya taso daga senegal amma anan dai aka ci gaba da ya ci gaba da zama wasu kuma suka wuce cikin kabilun har suka haɗe da larabawa suka ɓace a cikinsu domin a tarihi kamar yadda abdullahi gundi ya faɗa da muhammadu bello suka ambata tarihinsu yana komawa ne zuwa ga rumawa da kuma larabawa domin babansu balarabe ne sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ukbatu ibn nafi' wanda kuma shine ya auri eh, jabbo wadda take ita kuma ɗaya ce daga cikin kabilar rumawa wanda daga nan ne aka sami wa'annan kabilu na fulani wanda suke turbawa ne kuma wannan shine takaitaccen nasabarsa da kuma tarihin kabilar mujaddadi rahimahullah mujaddadi bayan ya taso a cikin wannan yankin namu an haife shi a wannan yankin ya taso cikin ilimi kamar yadda muka ambata kuma cikin karatu da son ilimi da kuma son yada ilimi a gida babban gida mujaddadi ya kama karatu tun wannan lokacin tun yana dan karami yaro yake karatu kuma har Allah mai girma da ɗaukaka ka ya ƙaddarce shi da samun kuma karatu mai yawa ta ɓangaren Ƙur'ani ta ɓangaren hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ɓangaren abin da ya shafi fikihu ta ɓangaren abin da ya shafi al-akhlaq wato abin da ya shafi ɓangaren gyara tarbiyya gyara halaye wato wanda yake karantawa kuma yake kokarin ɗabbakawa wanda kuma har ya samu jagorori daga cikin malamai da dama wanda suka ɗau hannunsa suka aza bisa ga tarbiyya ta addinin musulunci tarbiyya ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujaddadi mutum ne wanda ke buƙatar ilimi kwarai da gaske mujaddadi mutum ne wanda ke buƙatar biya sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya sa ya dukufa a wajen karatun sunna ya dukufa a wajen karatun Qur'ani da sanin tafsiri da sanin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisai tabbatattu ingantattu da ilimin hadisi dai gaba ɗaya ya yi ƙoƙarin ya dukufa a wajen karatunsa kuma wannan karatun nasa ya shimfiɗa masa hanya kwarai da gaske a wajen shahara a cikin wannan ƙasa domin an san shi da biyar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗalibansa shaida ne game da matsayinsa wanda daga nan kuma mujaddadi sai karkasa aikace aikacensa zuwa kashi biyu manya-manya waɗanda suka shafi ɓangaren karatu da karantarwa babban aikinsa na farko shi ne karantar da littafai bayan shi ya riga yayo yi karatun irin su bukhari irin su muslim irin su muktasar khalil irin su karabul masalik irin su askari irin su iziya irin su risala irin manya-manya littafai dai waɗanda suka shafi na furu'a da na hadisi da na kuma tafsiri da sauran littafai na shari'a mujaddadi ya karanci su kuma yana karantar da su ana ɗaukan wannan ilimi a gidansa yana karatu yana karantarwa ɗalibai suna zuwa suna karatu a wajensa wannan shine mataki na farko daga cikin ko kuma aiki na farko daga cikin manya-manyan ayyukansa aiki na biyu kuma shine wanda ya shafi wa'azi da kuma shiryarwa da hudubobi da tara mutane domin karantar da su wanda wannan aiki na biyu din na aiki ne jan aiki mujaddadi mai wa'azi ne mai fasaha ne a wajen wa'azi wanda kuma idan ya shirya wa'azi ko wata muhabara dubban mutane ke halarta ke dafifi domin saurarensa saboda Allah ya masa hazaka ga ilimin kuma ga hazaka wanda wannan da zaka same shi cikin littafin ɗansa Muhammadu Bello wato Infaqul Maisur da kuma harkatun lughal al-arabiyya eh, fi Najeriya da sauran littafai da suka yi rubutu game da wannan daular zaka samu cikakken bayanin cewa mujaddadi mutum ne mai fasaha a wajen wa'azi dubban mutane ke taruwa a lokacin da yake gabatar da muhabara a lokacin da ke gabatar da wa'azi kuma sai kasa wannan karatun ko kuma mu ce wa'azi kashi biyu akwai wanda yake yi a nan asalin garinsu inda suka fi shahara inda ake jingina shi zuwa ga wannan garin wato tsagel wani ƙauye daga cikin ƙauyukan gudabawa nan ne ya fi shahara na kuma nan na suka taso wasu ma na ganin cewa nan na aka haife shi wanda kuma wannan garin na tsagel na ake jingina mujaddadi a wannan lokacin so kuma a wannan gurin yake ta shiga yana wa'azi yana karantarwa har ya samu jama'a masu yawa suka taru wajen biyarsa wajen fahimtarsa har aka naɗa musu suna da aljama'a wanda daga wannan lokacin ake ce ma mujaddadi da shi da al'ummarsa jama'a wato mutane ne waɗanda suka haɗa kansu guri ɗaya domin karantar da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mutane ne da suka zauna domin karantar da littafan sunna suka zauna domin karantar da addinin Allah kuma suna shiga lungu da sako wajen wannan karantarwa shi yasa wannan bangare nasa na biyu wajen wa'azi bai tsaya dagil din kawai ba a'a ya ci gaba da shiga cikin lungu da sako wa'annan kasashen wannan lungu lungu da sako ba inda bai shiga wajen wa'azi akwai lokacin da zai tashi kawai din wato ya nika gariya ya ta samu kasar zamfara cikin yankin zamfara kenan wa'annan garuruwa na ƙauyuka na cikin zamfara ya shiga ya kama wa'azi ya kama wa'azi sai ya shiga watanni wani lokaci ma yakan fi kwanaki wani lokaci har shekara yake yana wa'azi a cikin wannan yankin sannan kuma ya dawo wani lokaci kuma sai ɗibi tawaga sai ya je jihar Kebbi can ma ya ci gaba da da'awa yana wa'azi sai ya dawo wani lokaci kuma zaka ga ya ɗibi mutane ya shiga Nijar wanda kun ga Nijar ai can ne asalin iyayen suka fito bayan sun taso daga Futa Toro so sun zauna a Nijar wani garin da ake ce ma Maratta cikin wato yankin Kunni kuma daga wannan lokacin daga nan ne suka shigo cikin wannan kasar tamu da yake wannan lokacin kunni da wannan yankin duka yana karkashin daular gobir ne yana cikin karkashin daular gobir a daular da ta mallaki wannan yankin gaba daya so wannan lokacin daga nan ne suka shigo suka iso nan gudubawa wanda nan ƙauyen dage suka zauna so lokaci kan ibi mutane kuma ya shiga wannan yankin domin karatu da wa'azi idan ya shiga can kuma zai kwanaki yana wa'azi ya shiga lungu ya shiga sako ya shiga ƙauyuka ya je can ya zauna tare da su ya kira ƴan uwansa fulani ya shiga ya rinka kiran kuma buzaye waɗanda suka zauna a wannan gurin da su bari bari da su gobirawa da kowace kabila dai ya kira su zuwa ga addini domin tahowarsa a wannan ƙasar ya tarar da abubuwa da dama waɗanda waɗannan ababen da ya tarar suna ƙoƙarin ya gyara domin da'awarsa da'awa ce wadda ake itibarin a matsayin da'awa ta gyara ko da ya zo ya isko da aka haifi Usman dan Hudu a wannan ƙasa ƙasa ce wadda akwai musulmai cikinta kuma akwai manya-manyan malamai ma a cikinta sannan akwai inda ba musulmai ba kamar yadda shi kansu yake ayyana mana yadda ya tarar da wannan garin ko kuma mu ce wannan kasar gaba ɗaya ya ce akwai inda ke da musulunci su musulmai ne babu shakka musulmai ne kuma suna aiki da musulunci suna kira zuwa ga musulunci suna karatun musulunci to wa'annan akwai su sannan akwai inda musulmai su kuma amma kuma jahilai ne ba su san musuluncin ba suna da faɗin cewa su musulmai ne amma gaskiyar magana ba su san musuluncin ba kuma suna aikatar da ayyukan da sun ka saba musuluncin nan cikin rashin sani suna aikatar da ayyuka waɗanda suke wani lokaci amma waɗanda ke sa mutum ya fita musulunci saboda rashin sani yace sannan kuma akwai waɗanda suke arna ne sagurin su waɗanda ba musulmai ne ba yace sannan kuma akwai malamai waɗanda sun san addinin amma kuma suna sakin hanya wannan haka yi da wannan kasar ga malamai waɗanda suke na Allah ne masu biyar Allah masu biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga malamai waɗanda suke masu ilimin ne sun san addini amma kuma suna sakin hanya ga waɗanda jahilai ne su kuma gaba ɗaya sun ke musulmai ne amma jahilai ne wasu su musulunci ba suna sakin musulunci ba su sani ba sannan akwai waɗanda gaba ɗaya ma ba su yi da musulunci ba ne to wannan haka yi tare da waɗannan mutane itar da wannan kasar sai zan gaba ɗaya ya mai da hankali a wajen wa'azi da kuma karantarwa wanda dukkan ababen da yake yi na karantarwa malamai kamar yadda ɗansa ya ambata cikin mai maisur ya tabbatar da cewa ya fi mai da hankali ga ababe guda biyar wanda dukkan abin da yake kira to kamar yana zagayowa ne ya dawo ga wa'annan ababen guda biyar abu na farko dai yana tabbatar da tauhidi usuluddini kenan yana karantar da usuluddini wato babban maudu'insa wanda yake yi a lokacin da yake zuwa wajen wa'azi ko ma a karance karancen da yake karantarwa a gida da irin yadda yake kokarin shiga cikin mutane yana karantarwa to duka ya yi mai da hankali ga usuluddini abin da ya shafi tauhidi domin da tauhidi ne ake sani Allah da tauhidi ne mutum zai ibada kuma Allah sai ya karbi wannan ibada dukkan abin da mutum yake idan babu tauhidi Allah baya karba shi yasa Allah ke cewa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk mutumin da ke so game da Allah lamun lafiya to ya bauta ma Allah kada kuskure shirka ga Allah wanda wannan shine tushen addinin musulunci shine tauhidi da yadda mutum ya aikin kwarai ya yi sallah ya yi menene ko da ta yi ta kwarai amma in ba in babu tauhidi tare da shi to wannan sallah ba a karbanta kamar haka azumi kamar haka duka wata ibada kenan tauhidi shine asali a dukkan wani abun da dan adam zai yi wanda kuma shine mataki da dan adam zai takawa domin ya samu tsira a gaban Allah kuma duk mutumin da ya rasa tauhidi to ya rasa duk wani matakin da zai tsira a gaban Allah to wannan shine babban matakin da mujaddadi ya dauka wajen ta, a wajen wa'azinsa a wajen karantarwa a gida shine karantar da usuluddini kamar yadda kuma ya sake mai da hankali ga na biyu shine alhassu ala ittiba'il kitab wato kadaitarwa akan biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyar alqur'ani da hadisi wannan kuma yana daga cikin shine annabiyu da cikin point ɗinsa yana da ajandodi guda biyar manya-manya cikin karantarwar da yake mujaddadi kamar yadda ɗansa Muhammadu Bello ya ambata cikin littafin Infaqul Maisur kuma kamar da malamai da dama masu rubutu suka yi bayani game da wannan shine babban matakinsa ko kuma ababen foyin insa ajandodinsa manya-manyan ajandodinsa a wajen karatu da karantarwa da yake bayan tauhidi kira zuwa ga littafin Allah kira ga zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba Qur'ani muhimmanci kwarai da gaske yana buƙatar makaranta alqur'ani yana buƙatar masanan tafsirin alqur'ani yana kira cewa a rike alqur'ani yana kira cewa a yi aiki da alfin da ke cikin alkur'ani haka yana kira zuwa ga a yi aiki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musamman bukhari wanda ya karanta shi ya karance shi ga wajen babban malaminsa jibrilu dan umar wanda nan ne ya karanci bukhari kuma da sauran su littafai na sunna gaba ɗaya anan ya karanci su to wa'annan karatun littafan na sunna mujaddadi yana kokarin kira mutane zuwa ga aikin su a cikin wa'azinsa yana kokarin kiran ɗalibansa waɗanda ke zuwa gidansa domin ɗaukar karatu yana karantar da su waɗannan littafan kuma yana kiran su cewa su rike su su rike alkur'ani su rike sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama wannan shine a ajandar sa ta biyu ajandar sa ta uku kuma shine yayi kokarin ya gyara wasu fahimtar da ya tarar da mutanen ƙasar nan suna akan ta fahimtar da ba daidai ba bi da kai idan ka zama tare da mutane zaka fahimci suna da wata fahimta wataƙila wannan fahimtar ta zo daidai bisa ga karantarwa littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila wannan fahimtar kuma ya zanta dan shakaro da karantarwa littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujaddadi yake yi kokarin ya leko ya gano wato wata fahimtar da ba daidai ba don ya gyara ta wadda a daidai kuma sai ya karfafa mata kenan yana kokarin kawo gyara a cikin fahimtar da mutane suka yi akwai wanda suka wa addinin musulunci fahimta fahimta wadda ba daidai ba yake yi kokarin ya gyara akwai wanda ya wa sallah fahimtar da ba daidai ba ya yi kokarin ya gyara masa sallah haka azumi ya gyara masa azumi ya gyara aƙida, ya gyara wajen arwalla da wajen tsalki da sauran dukkan wasu abubuwan da suka shafi na addini to yakan yi kokarin ya gyara idan akwai su campaign campaign da ake yi to yakan yi kokarin ya gyara wannan campaign campaign yayi kokarin ya tabbatar da menene tauhidi ya tabbatar da cewa menene addini ya tabbatar da cewa meye lafiyayyen addini bukatar sa shi shine kada ya zama mutanen da ke rayuwa tare da su suna da wata fahimta da ta sha da fahimtar Allah wato fahimtar littafin Allah fahimtar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato fahimtar da ta da irin wato tsari na addinin musulunci yakan yi kokarin ya gyara wannan fahimtar domin akwai wa'annan fahimtocin da dama amma ya yi kokarin ya ta gyaggyarawa ya ta gyaggyarawa wasu za su kana gani ana addini amma kuma ana daukar cewa wannan abu addini ne to in ya gano cewa ba addini ne sai karanta mutane cewa wannan abu ba addini ne ba ga addini akwai su wanda ake daukar cewa sabon Allah ne kuma alhali ba sabon Allah ne sai cewa wannan ba sabon Allah ne ba kiran duk wata gurguwar fahimta yana kokarin ya fahimtar da mutane da ke rayuwa tare da su kada su tashi daga wannan fahimta su dawo bisa ga fahimta sahihiya fahimta ingantaccen fahimtar da take da madogara a littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan take ajandar mujaddadi ta biyu ajanda ta uku a ta biyu ta uku ajanda ta hudu shine yana kokarin ya ga cewa dukkan wasu bidiyoyin da ake cikin addini ya busar da su duk wasu ayyuka na bidi'a wayanda ake cikin addini yayi kokarin ya kawar da su domin a tabbatar da sunna domin ita bidi'a tana hana sunna tsayuwa duk lokacin da kaga mutane suna sifantuwa da aikata bidiyoyi to da wahala a sunna ta samu karfi a wajen su to shi yasa yake kokarin ya dunguje duk wata bidi'a kenan duk wata ibada wadda ake yi alhali kuma bata da tushe a littafin Allah ba ta da tushe a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yana kokarin ya kushisar da wannan bid'a shi yasa ma ya rubuta littafi ya sa masa suna ihya sunna wa ikhmalul bid'a raya sunna da kuma roshe bid'a da kuma bishe bid'a da kashe bid'a to wannan babban ajanda sace ta hudu cikin ajandodinsa wato kashe bid'a ruguza bid'a ingije bid'a dunguje bid'a cikin al'umma sa da yake rayuwa tare da su to yana cikin abu ayyukan ayyukan da yake a wajen wasa. yayi iya ƙoƙarinsa ganin cewa dai ba a dai aiwatar da bidi'a ba yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewa an daina yin bidiyoyi cikin al'umma Wani yana cikin manya-manya ajandodi na mujaddadi cikin wato ajandodinsa guda biyar na biyar kuma wanda yake na ƙarshe shine ya yi ƙoƙarin ya da shari'a ga wa'anda ba ta kai gare su ba da kuma ya haɗa wannan shari'a bi ma'ana ya yi ƙoƙarin isar da musulunci ga waɗanda ba su san musuluncin ba domin kamar da muka gabatar kaga ya taso ya tarar da mutane kala-kala akwai waɗanda suke karnani zalla akwai waɗanda suke musulmai ne akwai waɗanda suke musulman ne amma akwai jahilci tare da su akwai waɗanda su kuma ba sa da jahilci tare da su akwai waɗanda suke suna da jahilci ba sa da jahilci amma kuma suna sake hanya to kaga irin waɗannan nau'uka na mutane ko ne yana da buƙatar da irin tashi hikima a wajen kiransa zuwa ga addini to Allah ya ba mu jaddadi hikima a cikin wayannan bangarorin duka to kaga tunna yana karantar da jahilai domin su dawo su fahimci addini fahimta ta gaskiya yana karantar da malaman da suka saki gaskiya domin su dawo su bi gaskiyar nan haka kuma yana karantar da wa'inda su kuma ba musulmai ne ba kuma wa'inda gaba ɗaya musulunci ma bai kawo gare su ba to yana kokarin ya da wannan musulunci a gare su yana shiga ƙauyuka wa'inda ba su musulunta ba domin ya musuluntar da su yana shiga lungu da sako inda musulunta ba su musulunta inda a cikin gari ma inda ke rayuwa tare da su inda ba musulmai ne ba yana kokarin ya jawo su ya kira su zuwa ga addini domin su musulunta domin babu wato hikima a babbar rahama ce babban nasara ce Allah mai girma da ɗaukaka ya baka nasara ka kira mutum zuwa ga addini ya gane addini nan kuma ya shigo musulunci Allah shiryar da mutum ta hannunka ba karaman nasara ce ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaya ma Ali bin Abi Talib lokacin da ya tura shi zuwa ga Yaman domin ya karantar da al'umma yana cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humari ni'am Allah ya sa mutum guda ya shiryu saboda wa'azinka saboda koyarwarka saboda karantarwarka mutum guda ya shiryu saboda haka to wallahi ya hima duk abin da za a baka na duniyar nan to mujaddadi Allah ya sa masa wannan kokari da wannan fahimta ganin cewa yana kokarin ya ga wa'annan da basu musuluncin bai kai a hannunsu ba sun ya kai gare su yana kiran wa'anda ba musulmai ba wanda ya kamata a ce mu rinka koyi da mujaddadin yanzu akwai wa'anda ba musulmai muna ta rayuwa da su wasu daga wasu jahohi ne suka taso suka shigo wannan jihar nan tamu wasu kuma a'a cikin wannan jihar suke kyan asirin jihar nan ne amma ba musulmai ne ba wasu na lungu wasu na cikin jahohi makota wanda ba musulmai ne ba ya kamata mu yi kokarin kaga kana shiga kana kira zuwa ga wa'annan mutane ka kira su zuwa ga addini ba tare da faɗa ba ba tare da tashi hankali ba a'a ka tallata musu wannan addini musulunci idan Allah ya shirya su kaga za su karba in suka karba ka san irin ladar da Allah zai baka ba idan Allah ya baka dukiya ka yi amfani da wannan dukiyar taka wajen tura malamai lungu da sako domin iyar da wannan shari'a iyar da wannan musulunci baka sani ba ba mamaki kila wannan da kabba aka taimaka aka shiga ƙauye aka yi wa'azi wani har ya shiryu ya gane addini musulunci ya musulunta kila shine dalilin shigarka aljanna kila duk waka da kai baka yi wani aikin da Allah ya ga ya dace ya yi maka ba amma wannan aikin sai Allah ya yi maka haka malaman da ke zama cikin gari suna zazzaunin ana karatu wani lokaci ma sai ka ga an malaman duk an dunguma an zauna cikin gari ba abin da ake ba babu wani karatu babu karantarwa ko ko ana karantarwa amma ba a ma bukatar karantarwa to ga ƙauyuka can ana bukatar karantarwa ga wasu inda ba musulmai ba suna buƙata karantarwa ka yi ƙoƙarin ka je ka yaɗa wannan addini naka wallahi mujaddadi bai zauna ba mujaddadi ya shiga lungu ya shiga saƙo ya zauna ya ta karantarwa wanda wannan shi yasa Allah ya ɗaga darajarsa saboda kyakkyawan aikinsa qul imalu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu dama Allah ya faɗa cewa ku je ku yi aiki idan kun kai aiki Allah mai girma da ɗaukaka zai ga wannan aikin da kun kai kuma sai ya sakan ka muku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga aikin da kun kai eh, irin aikin da kuka aikata daidai da irin sa so wannan ya nuna kenan aikin alkhairi aiki ne wanda ya kamata a ce malamai sun tashi muna shiga cikin lungu da sako da kauyuka Eh, domin kira zuwa ga addini Allah malamai ya kamata a yi wannan ba zawa ake a zauna cikin gari ba ana hasara juna ana zuwa ana zama cikin gari kuma ga ilimi an tara amma kuma ba da ake ba ilimi nan akwai mabukatan ilimin na a ƙauyuka akwai mabukatan ilimin cikin dazuzzuka a yi ƙoƙarin a shiga wa'annan dazuzzuka domin kira sannan su kuma masu ƙarfi wa'anda ke da hannu wato wa'anda ke da eh, ah, kuɗi a hannayensu su yi kokarin su ɗauki wannan duke su bayar domin a je a yi wannan aikin haka wa'anda ke da mulki wa'anda Allah ba mulki su yi amfani da mulkin su wajen kira su yi koyi da su sardauna jikokin mujaddadi yadda suke shiga ƙauyuka su yi amfani da dukiyar da Allah ya ba su su yi amfani da mukamin da Allah ya ba su a cikin gwamnati su yi amfani da duk wata alfarmar da Allah ya ba su domin yada addinin Allah wannan shine abin da sardauna yayi a wannan kasar haka kuma dukkan wasu waɗanda suke jikokin mujaddadi aikin su kenan saboda mu yi koyi da waɗannan domin yada addinin Allah a wannan kasar saboda wannan abin da mujaddadi ya bada hankali kenan ya bada karfi a wajen kira zuwa ga addinin Allah a wajen kuma yada wannan addinin Allah domin ya kai lungu da sako isar da wannan sako mujaddadi wannan shine aikinsa kuma shine ya dogara a kansa a kansa ne Allah mai girma da ɗaukaka ya daukaka shi so daga kaga wa'ina ababin da muka ambata guda biyar din nan tauhidi kuma kira zuwa ga littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jara wasu fahimtar da ba daidai ba domin a dawo a daidai yin ƙoƙari domin bice bidi'a da kashe bidi'a domin sunna ta samu gindin zama yin ƙoƙarin isar da saƙon Allah isar da addini musulunci ga waɗanda addini musulunci bai kai gare su ba waɗannan ababen su ne guda biyar wanda su ne ya fi bayar da ƙarfi su ne a jandodin mujaddadi kuma dukkan wani abun da yake karantarwa to zaka ga yana ƙarƙashin wannan ne dukkan inda ka zagayo kaga ya karantar da yadda ake azumi yadda ake sallah yadda ake arwalla yadda ake duka ya karantar duka wannan ibadodin biyu ya karantar wanda zaka same shi zaka samu tsarin manhajinsa na koyarwa da karantarwa a littafin ansa Muhammadu Bello a Infaqul Maisuri zaka ga manhajinsa a wajen koyarwa da karantarwa so wannan duka abinda mujaddidi idan ka hada su gaba daya to zaka same su cewa suna karkashin wa'annan ababen guda biyar ajandodin nasa guda biyar dinnan duka ba za su fita cikin wannan ba saboda kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da mujaddadi Allah subhanahu wataala ya hada mu da mujaddadi aljanna Allah ya gafarta mu mujaddadi Allah kare muna dukkan wasu da ke kokarin yaɗa karantarwa ta mujaddadi anan za mu tsayawa insha Allah sai ni sati ku biyo mu za ku ji ƙarin bayani